Albishirinku masu kallon fina-finan Hausa, Nesa ta zo kusa, za ku iya sauke manhajar Amat Entertainment Limited a wayoyinku na Android domin samun sababbin fina-finan Hausa. Dan Allah dan annabi ba ka da Dan Allah. Waƙoƙi. a cikinta da alkhairi saɓani ban saurayi. da kuma series. Faru mata kai? Dama ba ke wuce a ciki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku. Kai har ma da littattafan Hausa. Ku dai kawai ku ta zuwa shafinmu na Play Store ku rubuta kamar haka, amma Entertainment Limited domin sakko da naku. kai aiki ka bada shi da mutunci. Oga ka san wani abu? ina mai nan da aka ci bashin zogalenta na jaka hmm. na fita nan zan zan karbo zan karbo zare matan nan ta tare ni wai wallahi sai na bata kuɗin da nace ai ba ni nace ba o gane iti muka ɗebo wulakanci muka ɗebo rahin mutunci daidai lambatin nan nayi wuf zan wuri ta buga da kasa sai ga Nasiru Al Ahmad iya zuwa ibiya kuɗin Amin salam yawa sai lafiya kalau wake yawwa nan da kika ga in baya nan ni nake gadin gurinsa saboda kaf garin nan ba wanda ika ni iya dinka ta zuge idan na dinka wa yaro ta zuge sai dai yaro i mutu ibar ta zugen kin ba mu kaya ke ba ba an gaya miki da kika ganni nan shahararre ne ni an shaki ne ni bari ka zanta maka wallahi tallahi idan bai bani kayana ba ko eh. sai na cinna shagon nan wuta to to uwar mu eh, eh? to to uwar mu tunda ki a ga alama an ka da mahaukaciya aka ce yanka ki ita ce ga alama ai kin nuna hauka muraran muraran muraran ganin annabin kowa to ba in gaya miki na fi ki hauka a ƙauyen mu babu dan dan ba kamar ni idan baki fita da daga shagon zan sa ya kai zan sa ya haike miki ai wallahi tallahi babu inda zani in kwabe in mutu raga raga billahi allazi la ilaha illa huwa ba wanda iga shigo wani kina kai ke a kyauta ba eh wallahi tallahi wallahi ba sai ya faru yanzu wannan fa wannan fa da kaguwa ce samun mai a jikinta zai zama wa aiki wallahi ana kaguwa ce wannan koga ba za a samu mai a jikinta ba ana wallahi wallahi a ni wai wai ai ne da ka san alade haka nake da mai ko ga gaya wani shi ba zuwa wallahi ko kuma ba shi ba shi saka wallahi ko wai shi ba zuwa Kada na mutane, salamu alaikum. yawwa wa alaikum salam share min da mun jiran ka nake kuma ka dauko bar nan ka sha mun ana yo to kaga mm. kai bacci nake ji kuma eh. na ga wajen yayi da kuma ita nake so ta share in share mun ka share ka shimfida mun magana fa nake ma magana ni ma nake maka share mun ba ta tsiyar share to to to to to to To, to, to. Ka fara sharewa mu wai me kake jira ne share mana. Ta, ta, ta. Shin faɗa mun ba za ko kuma ba ka ji. Ka share min na ce, a'a ba wai ba ji. Ka share min na maka ko? Ka miƙa mata tabar mata, miƙa mata. Dijatu wa, dijatu wa. Ka miƙa mata mana a'a. Tam, tam, tam. Ka mika ora ta kake share Tam, tam, tam. Ka ba ta ta share shi faɗa mun nan bacci ka mika mata mika mata, ka mika mata ka share wai har ma ni zan yi magana ita ce magana magana fa nake maka malam dan girma Allah ya sha wai me haka raina fa zai baci raina zai baci to bi ba to to ta ta ta mata tabar mata mika mata ta ta sai ka share tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam wai wai cikin wanka aza sanwa ce wanka aza sanwa ina maka magana to jiya girkin ta ne yau shi ne girkin ni ce nan gani nan gani Ya da Allah da annabi kar ku mini na ta da Allah ya kashe kuɗa mani tam tam tam wai ba magana nake maka ba na shiga ah, uku na shiga uku na shiga uku na shiga uku na shiga uku ayo wata wata ayo wata yau zan ga inda zaka kwana wallahi yau zan ga Habu! Au tafiya za ka yi? Ba ka dawo ba? Ba ku gane nake maka ba? Fitsari na nakazi. Ali tela, Ali Don Allah don annar da ina jin ka ki rufa mun asiri dan Allah dan annabi ki bani kin ji na ji oga zan baka aron kuɗi yaushe zaka bani gaya mun ranar da zaka bani masu kayan nan suna zuwa suna ɗauka wallahi an gama da hmm. oga oga ana zuwa ana karba zaka ba jummai reza dan dan jummai reza dan dan dan jam dan Allahu akbar ke fa mutu ne ta ce do Allah do annabi jin mu ah makautaka ai ba irin binne bane ke mutu ne ta ce zan baka uga yau na tashi daga jimai rike waya na zama jimai reza ai kita wace to eh. na zama sunan ka uga Allahu akbar nawa ne kudin uga an hada da wancan nawa kenan kai karo ta gama ta aure ta ce ina fasa ne goma fa dubu goma to shikenan uga amma kuɗi na kare wuce yau da gobe da jibi. Wallahi an gama. Wallahi oga kuɗin haya zan biya ne ba za ka gane ba ne. Kuɗin ni ba walakanci ne ba na so. Wayo Allah na. Shi Da fura da fari da fure da furfura da za ku haɗa hali na fi son fura. Da fure da fura ira da za ku haɗa na zaɓi fura mm, mm, mm, Allah ya ji malan na gwammaja kara ya min wannan da ke gaya. Saura ɗaya. Ni ma ba da shi ga in aka zo karɓar wancan ɗinkin zan hada sai na baka. Ina wannan kuma sakaran yaron ya zo ya sayo mana kayan aiki. Kai! yi Allah Vamos, vamos. Na ce, na ce mana a'a. Habibale, ah, habibale, habibale, ikan Allah kika ce. kika ce mai habiba a yanzu don Allah ina maka magana kuma za ka ci gaba da cini dai gaskiya ba na son ki A'a na ajiye habiba na ajiye habiba tulwa habiba tulwa ya zancen ɗinkin nan ne don Allah idan baka so in saka kawai ke ne sai haƙwar ya za a yi tun yaushe ka kai ɗinki kuma ba za ka je ka karbon ba gashi kuma fa gobe ne fa bikin gaskiya ni dai ba na son irin wannan ni ba na so ni ba na so yau dan Allah za a ba na so ba na so iyaye ba na so to to to je kawai yanzu ne ka je ka tubo min jiki na kawai ba na to to to to to to ai da jiki a tafi wallahi gaskiya na tafi gaskiya wallahi na zaka mutumin nan wallahi bai ba da wannan dinkin ba ko wallahi ina ci mai kanya wallahi akan wakka dinki ko wallahi tallahi idan ran habibu ya ɓaci wallahi ina iya tashin duk unguwar wallahi tallahi akan dinkin ki abibalo abibalo dai lahiya Allah ya tsina wallahi gutsaniya na kamar wallahi tallahi Alkai ne dan Ali sarki gun ha'inci. Alitila, Alitila, Alitila, Alitila, ba aka aka ba. mai ne. aka ba da kuɗi an Ba kai ka siyo min ba? Eh, ni ne na siyo na zuba. ai da dare da muka tashi ai ai akwai mai a kawai ni ko ina bacci sai na ji yana iko yana ku waya ta da shi wallahi wallahi ne ni kai na ban kariya kuke kunna kuke kuka shafanka wallahi za ka gamu da Allah ka ji na ga maka ba ga da za ka ci abinci kyawun ɗan sarki talatin ɗan sarki in yayi sai tun bai ga ciki su ba ta ɓace mai in sai bi ɗan jalli ai cikin a ana buƙatar dawo har alalace ali ɗan irabe yara na yi gabas na yi yamma na dawo tsakiya na zauna na ta yi kudu na ta yi fi arewa na dawo tsakiya na zauna na gaji ba mu da cire Ali kai ne dan Ali sarki gun ha'inci. Ali, wallahi ka ina ta fama. Amma dai inda Allah ya taimake ni kai kayan an gama naka an gama gyaran ku an gama naka ai kai ka huta Allah da annabi mu tai ka je ka dauko min dinki da Allah ka ka daura mun nan to ko eh, kayan ka an gama kana ji to amma wallahi ka ji kunya wai kai matar ka ce akan dinkin matar ka kai ta lilo ai ba haka to ina ro kana namiji din nan wallahi kamata yi a ce bai kamata ka dan muje shagon muje shagon to to ka ba ai ba a haka to baka ni dinkin ko ina muje a ce alkai ne dan ali sarki gun haƙin ci ya zaka zaka zaka baka ni to ko zaka baka ni ina ka kai ali ali kai kai ali kana ina yo yo da Allah kai kai kai kai ka ajiye ni ko ka bar ni ko ina ka azza kayan tashin hankali ga ya tabo yan daba ayya ayya mana ku da ku da tamu ba kai kana je ah, ah, ah, kai kwantar da hankali wallahi din da gudu sai ka tukarka alquran mana ka ni ne kan wallahi tallahi na ka na ci ma ma da Allah saunin ga ma ni ma ya da ishe ni sake nin ga ma alquran ni ma ya isha ka sai mun dan wake <laughs> Dan wake. Na san inda ike zuwa. Ka bi ni tiriyan tiriyan. To mu tai dan uwarka. Mu tai mu tai mu tai mu tai kai. Eh, ku je ta can. Na hada ku da yan bijilin. Wallahi tallahi Allah ka mu lokaci. Dan uwarka ga mutum a riga amma mahaukaci ne wallahi. Barin ta da jin inda kai ni na jawo kaina. In tuni da na iya tarowa da ban tsaya kun tada. baya gurin ta kwana. Wallahi Allah dai Allah ya haɗa ka da yaran nan na nan ƙasa. oga. oga. Ma gaskiya wannan ke ji ni ba magana dinki nake ba wannan kudin da na ara maka su nake bukata saboda zan biya kudin haya kuma kaga cinikin gaba ɗaya sai a hankali kuma ba zai shigowa ta sake magana abin nan ba wace ne magana cin ki bari mana a ga abin da kaso za ta yi haba me yasa ki mutane irin wannan abin abu ya ki ci ya ki cinyewa sai ka ce cin tumin kishiya ni ba ba biya na kake a shagon nan ba zaune kawai nake dan kuɗin da na samu na tattara mai haya ya zo ya ce in shi kudin shi kai kuma yanzu ka tun ranar ina ta binka ina ta binka akan kuɗina wallahi na rantse da Allah sai ka ban kuɗina wallahi oga sai ka ban kuɗina kina da kina da sai wannan tibani wannan ko kike ni ni ba ran sai kaya ba ba ran sai ka sa aje a gani da kaya ba litala kabar ahinci kanci in baka ban kayana ba wallahi Allah kin sani kuwa kin sani kuwa zan falle miki kaba wallahi zan miki zauna ki cika ci doya wallahi bismillah oga bismillah kaji na ce bismillah wallahi Allah sai ka ban kuɗi na yauwa baka biya na ka biya ni haƙi na Ali ne dan Ali sarki gun ha'inci ban kuɗi na oga ai za a shiga la ilaha illallah dan Allah dan to ai ni ki ba Salamu alaikum. Eh? Inna A na. Amma ai ba a haka. Nan na ce ko ranar da kuka wannan mutumin ba mutumin arziki ba ne. da kuka kaɗin ki ina ta ka ina ka muka To amma dan adam a ƙasa ai ba shi da daɗi irin wannan. Ali kai ne dan Ali sarki Kin san da ruwan ba yanzu za inna lillahi wa inna ilaihi. Bari ku ga inda na yi ina zuwa ina zuwa. ina zuwa Ali kai ne dan Ali sarki gunka in ci Har gwanda da ba a samu ba bari ki ga maganin shi Ai wannan shine maganin shi Ke? Yawa Ke karba ki mun Kin ga mutumin dama dama ba su ma kai ba su man ƙarya kai Au hmm? kin san halin shi hmm? Kin san halin shi sosai Yawa Ba Allah Ke ce maganin kuɗi ko? nawa ne ma oh ni kaga kaya muka kawo don Allah dauko mana kayan a ah, eh na gane su na gane masu gudun ne masu dauki dinki ko eh dinki ba gaskiya gaskiya a ah, mu ba shi bane ba shi bane mu fa kayan kayan ba fitar biki ne fa kayan mu masu tsada ne mu ya je a dauko mana kayan mu okay dama an ce kana siyar da kaya mun je salon mun ga wasu da irin kayan mu kuma an ce kaya ah, to to to bari in dauko a din shagon kar ku bar shi ya fita zan dauko ne mai sauri ka kama ba inda zamu je to to to To, to ai ina ne shagon naku ne bayar Allah. Ba kuna da wani shagon ba ya ce? Ai ba mu da wani shagon da ya wuce wannan. Wannan ɗin ma mai shagon ya kusan koron mu a ciki. to aiko wallahi wallahi duk abin da za a yi sai an bamu saboda mu fa kaya mu fa ba za mu bar gurin nan ba kawai sai da kayan mu amma lalle lalle ma ya raina mana hankali kai wallahi sai an bamu kayan mu in ba haka ba duk sai mun zo mun ebe kayan nan komai na shagunan nan ko kwashe tunda ba ni za a kama ba ko kwashe ko ga dama ma ku kashe kekunan dinkin to mu je to ku dawo mana in kun dawo ni kuka dawo ka yi aiki ka ba da shi da mutunci rike alagi dugo alagi dugo alagi dugo babar rudu ban ban ban ban ban ban ban ban ban da matsala wanda nan wanda ya kawo ɗinkin kan wannan a cikin da ita rayuwa ai sirri shi ko kun ci kayan shi saboda tsaro salamu alaikum alaikum salam barka dai lafiya ka dauya jama'a ya aiki ina alireza ya na oga oga ina ga yau ku satin sa ɗaya zaria da ke ya je zaria ya dan je wani taro kuma sai na ce in zai dawo ma da Allah idan ta homin da wurin masu doyan nan na hanyar zaria ya tsaya a nan ita da doya ya yi tafiya to ka ce masa fa in zai tafiya daina barin sa ya yi tafiya da kafafuwarsa saboda ya basu a shi haka ne haka ne haka ne wadai to ka ce masa zan dawo ba da ba saka Allahu khairan <laughs> asirin mu ya tuwa a ah, to ina ruwa na ni ke ma muna nan wata ran zaki ci kayan wata yin. ni ni yi ƙarya kato ah, da kai kana ƙarya katon banza kat ke mun baki na ci a rufa ke bai ka shi ne biyu kawo na buri a wuce ya ga kafa ne ya ji ba kan har har har a ga baka magana da ke kafa da da miki lafiya da shi da ka kina Allah gani yayo fara Allah Allah ya ga bayan ya riga ya riga ya ga kafa ya san nan gashi wannan ba dinki na bane kawai yanzu ni dai kawai ni dai ka tashi ka je ka karbo mu dinki na kai makaho ne lokacin da ka je karɓo dinki me yasa kai baka gani ba kawai malam ka tashi ka je ka karɓo mu dinki na ni ba na son wannan kawai ni dinki na nake so yo bi batuwa wallahi to shi ya azami ni wallahi ya ce min to ka je ka mayar mai ka ce mai wannan dinkin ba dinki na bane kawai ka tashi ka je ka karɓo min dinki Allah shi baki hakuri bi batuwa yo bi batuwa wallahi wagga aliko wallahi wagga ali yadda shi sa yarinyar ka ta min tambada ko wallahi tallahi ni ma ko da ragaita ta shi ka zo ya yi garin ga wallahi sai na fide shi wallahi na fide sai na ca mai kai wina na ka buga min koba wina na wallahi na zaka gurin ga wallahi kowaye a bakin koma ta wallahi sai na kan mai to yo da ni na kuka yi ko to wallahi lai ko o karagaita ta kai garin ga wallahi sai na ci ma wallahi kowaye yo ni to bari bene ne ko kuma bene ne to to yawwa eh to to mana ka ce mutumin da ya kawo dinkin kamar ka yake ko sai da ma muka gwada tsayi da shi iya nan irin gwiwa iya gwiwa ike ne eh, in kan gwiwa wannan din irin aikin irin dogon dogon nan za a yi ai a zaunar ka Baba gashi nan wani. gafara. Ke zan kai ki rabu da ni ba. ina wanne wani. Ina wanne ke ina ina. Me ke ma kamar ita? Eh? Gashi Alquran. A ko na kawo to sai ana. Ina ina office. in ka ina ana exhibit kai exhibit ne zauna ina gari Allah ta yauke yarinya ta ka dinki ba ɗinkin kuma kamare ta ku? Hakika na ma ta amma dan Allah dan annabi dan rama Amma rama dan Allah dan annabi ka bari ta rama babu wato da ke wallahi tabe aka samu malam bari ga maka gaskiya Allah ya tabbata mu sojoji ba mu duka zuwa wai mu ce za mu dan an faɗa magana mai sauri mu hau kan wannan abu sai mun investigation a ni kar a kai da wurinsa zuwa na Vietnam zuwa na Vietnam a 1845 lokacin yakin duniya na farko akwai wanda aka kawo sun yi rigingimu daki daki muka ba kowanne suka tsara hanya muka buɗe hanyar muka shige zo hmm. duk wannan mun suka mata to ba za ka zo daga da kama rinyar ya kwace kuma tara ka tai tarama ba zai yi ba amma taɓe muku amma na zo tukuna ba wani ba wani ba wani a wannan wannan in ya ƙara magana eh. yanda ido ya ci komai komai mursa da nasu irin irin nawa to an gama an gama Allah ya yi matsala rakadi wallahi ina da labarin duk wulakacin da ake mu amma mu eh. wallahi muna bayan to Allah ce to yanzu baka rama a dan Allah eh. Ko ga dama wallahi zagin ku kullun sai ya zage yalla bai kaban mu da shi kawai ni da kan ah, ah, wai to Allah wannan wai to Allah ah. ah, kuma kan ku ƙara su ce wai kama kake da balala balala ai balala Gurdati yake isa ta aka taka shi kuma ya yasa muka dake shi kawo wani katon kwaro ya ɗauki wannan hular kwaro aka ɗauka ma bala'in ya ɗauki wannan hular kwaro uban kawai a nau'in najeriya a nau'in najeriya eh haka kai kake wannan bayani lake ne mara taɓa shi shi ƙyale shi ƙyale shi ban Allah yarinya eh, eh, hakika kuma yarinya rama rama ka iya rawar kurtumamma abin da kuce ne zai to za ka yi rawar kurtumamma lakin kurtu ban ban kurtu kurtu ban ban kurtu kurtu ban ban kurtu kurtu mace sarki nan kurtu mace gwamna nan ai da cewa kai zaka ga ubana ai ku gan shi tun da gashi kana rawa a gabana cewa yi wa ubanki a a a ni ban cewa ai ubanta haka ya ce na ubana a gari na san na san ubanki kyale shi na san ubanki general ne ni kai mm, mm, mm. ka gani daga nan inspector commander general prabet saba ta juya ta amma ritaya duk wannan ka da ku ta kamun shi sai mutu kamun shi dan Allah dan Allah yaro zo in ganka kai ina zuwa aljihuna akwai wani abu kai sa aljihuna dan Allah dan bayani dan Allah mu dan kai ba ka da karamci akwai kudi a aljihuna zaka yi bayani assalamu alaikum salamu alaikum salamu wannan na wannan na wannan na cika dame mu da burtsaniya ali wallahi in baka fita daga cikin ijiya ta ba wallahi in ka kama wallahi to da za ka zo ka dauki kayan mutane ka san nawa ka dauka an dauka wannan na wan hana ka ka ba wa mata kayanta wan hana ka wallahi ina ci ma wallahi ka wallahi baka fi yanzu ma ba za ka bari ka ja ba cin maka kana ka wallahi kai wallahi nan wallahi nan ni da kai ni za ka da ka an da ke ka komanda komanda Amam. Yawa. Ga yi nan farke ba ba ni kam eh, baka gani ne baka gani ne ya eh, eh bom eh muna bisa eh bom guda shida sai eh, kuma gara gara ba rana ba yanzu ba kai <laughs> Dinki nan. Ai na gaya maka. Eh? Ina dinki nan. yanzu zan ci ai da an gaya maka. Na gaya maka ba kai na bane. Wallahi da an sa da ni wallahi na dinkin kana ko da tattare wallahi da ban ban dauka ka wallahi. Munafiki sai da ce masa ba na bane. Yale A ku cire min rigarsa ina alaikum wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya sai ka ji ko yanzu zaka ya sai wani abin na ta kim me yasa wurin ki a'a mijina ne Allah ma ba ba ba ba uwar gidan ta wannan wannan ya kace wannan ai da uwar gidan Allah wanga anya wannan gidan gidan ma na aure ne tukuna yaya za a yi mu tabbatar da cewa ba ƙananan yara yake hada ya kai kai ni ba na gidan mai uwa a bari ne ba ka gani mana akwai abin da kira interrogation interrogation interrogation ƙananan yara ko na sani na da interrogation na bincike duk ya tara interrogation a gidansa bincike kafin mu dawo mun yi interrogation connection da mutane da yawa wanda sai daga baya mai gane cewa ga inda suka dosa sannan mu to duk ya tara interrogation ɗinsa ban Allah ina dinki na yanzu yanzu na yanzu na yanzu na yanzu na yanzu na kada kowa ga dinki ka da ya ga abin ya guduwa zai guduwa zai da ya ga guduwa zai ku guduwa zai to ka gudu kafin gudu zan tafi da wa'annan da kake mata da ni alaba shi daga baya sai kawo yalla la ilaha illallah yalla bai ku yi hakuri mana zai ɗauko ɗinkin, ku yi hakuri a ah, da yawa da ina da magana yau kamar da wani kamar da wani. ka kallon kwado eh, eh, wallahi ba iya ba ka iya tafiya agwagwa wallahi ba iya yalla wallahi ya iya daki na ma yana mun ah. ya iya Allah shi tsire miki albarka daki na yana yi min ya iya wallahi muka je gida sai na sake ki wannan da bana gani garara garara da ne maganin ka bari je dauko maka mu mu mu mu interrogation ke za mu tafi da su abin da ake nufi da interrogation eh ƙananan yara mata mu sojoji eh idan muna aikin soja eh ban samu komanda ba akalla na kashe mutum ya fi dubu wata shari'a sai a lahira amma ne a lokacin aka ce mun ai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 zanen hali da na ji na fara biya karatun ki na hari littafi da ɗaya har goma na bi ki a ciki ba haufi kiriki mai san kitin da ya zaɓe ki ya zanyi in barki kikin ya kamance da ni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 kuwa wallahi kadda ka so masa rai da ganin ranar da zai daida cusa maka bakin ciki da bacin rai za ka samu sukun da aka sauke duk wani haƙin da kanka ba zan yi sassauci akan duk mutumin da ya hana ni in ƙarasa rayuwa da dariya ba zanen hali ba da umarni shak isa alolo